gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba tsohon ministan jiragen sama femi fani kayode ya musanta labarin da ke yawo cewar ya shiga jam'iyyar apc inda ya ce yana nan daram cikin jam'iyyarsa ta pdp Shugaban gamayyar kungiyoyin fafutukar arewacin kasar nan da tura Ashe Sharif ya yaba wa ƙoƙarin gwamnatin tarayya na samar da titin layin dogo daga Kano zuwa Maraɗi a jamhuriyar Nijar sai dai ya yi fatan gwamnatin kasar Nijar din za ta da aikin ta yadda kwalliya za ta daɗa biyan kuɗin sabulu. Muna ɗauke da sauran waɗansu batutuwan siyasar musamman a nan Kano duk dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta. sauraro Assalamu alaikum Khalid Shatima ne yake cewa barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na ƙashin kansu bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasa ya ba da dama. yanzu haka dai tsohon ministan jiragen sama femi fani kayode ya fice daga jam'iyyarsa ta pdp zuwa jami'ar apc bayanin hakan dai yana bayyana ne ta bakin gwamnan jihar kogi yahaya bello jim kaɗan bayan sauya shekar tasa inda ya yi wa manema labarai ƙarin haske Our brother ya ce ɗan uwanmu kuma abokinmu chief femi fani kayode ya shigo jam'iyyar mu da kyakkyawan niyya kuma ya shigo ne domin bayar da irin tasa gudunmawar wajen ganin jam'iyyar apc ta kai ga gaci idan za ku iya tunawa cif femi fani kayode daman da shi aka kirkiri jam'iyyar apc amma saboda waɗansu al'amura da suka taso na rashin fahimta ya sa ba shi da wani zaɓi face na tafiya wani bangare na daban yanzu kuma ya yanke shawarar dawowa cikinmu wannan ta sa ya zo gare ni kuma bisa sa lewa da jam'iyya ta yi mini ya zama wajibi na kaucewa dukkanin wata ɗabi'a ta nuna tsangwama ko kuma kyama ga wani mutum ko da kuwa ya kasance ce a baya yana da sabanin fahimta ga jam'iyyar mu ko kuma ma dai ita kanta gwamnatin tamu domin yanzu ya gano gaskiya kuma ya hango haske karkashin wannan tafiya ta cikin jam'iyyar APC a dan haka abu ne mai kyau mai mahimmanci kuma mai daɗi mu yi maraba tare da rungumar Femi Fani Kayode da mu shigowa wannan tafiyar tamu. Remember this party does not belong to one individual. It belongs to all Nigerians. Wata cewar wannan jam'iyyar ba mallakin wani mutum ba ce, ta 'yan Najeriya ce baki ɗaya kowa yana da damar shigowa. ba laifi ba ne idan a baya kana da wani tunani kuma daga bisani kaga dace wata wa mu yi tafiya tare mu kuma a namu bangaren za mu rungume ka hannu biyu. Gwamna Yahaya Bello kenan na jihar Kogi lokacin da yake karɓar Femi Fani Kayode cikin jami'ar APC a Laraban nan. Sai dai kuma labari da sa na nuni da cewar Femi Fani Kayode yana nan daram cikin jam'iyyarsa ta PDP inda ya ce abinda gwamna Yahaya Bello ke faɗi ba komai ba ne face shiftin gizo. Femi Fani dai ya tabbatar da cewar kawai dai sun yi taɓin alli ne tsakaninsa da waɗansu kusoshi na jami'ar APC wacce ke mulki amma dai hakan baya nufin ya fice daga jam'iyyarsa ta PDP. Cikin sanarwar da ya wallafa a shafinsa na Twitter da sauran shafukansa na kafofin sada zumunta, ya bayyana cewar an shigo wani karni ne na tuntuɓa kan al'amuran da suka shafi siyasa, a don haka wannan shine silar samun wancan zama tsakaninsa da manyan jami'ar APC. A saboda haka gwamna Yahaya Bello da sauran masu irin wancan tunani ba su da hujja da za su bayyana shi a matsayin sabon dan jami'ar APC. Sai dai kuma wannan batu ya ya mutsa hazo inda waɗansu daga cikin mabiyansa suka rika yi masa raddi mai kaushi da waɗansu sama ake cewar sun san za a rana wai da aka saci zanin mahaukaciya to nan kenan Wani babban kalubale dai da mutanen arewacin ƙasar nan ke jifan gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shi shine shakulatin bangaro da suke ganin an yi wajen kawo muhimman ayyukan raya ƙasa yankin a daidai lokacin da abokan zamanmu da ke kudancin ƙasar ke amfana kai tsaye daga irin waɗancan ayyuka na raya ƙasa da kuma bunƙasar tattalin arzikin yankunan nasu tafiyar hawainiyar da waɗansu muhimman ayyuka da kai tsaye suka shafi arewacin ƙasar nan ke yi ya sanya shakku cikin zukatan mutane da dama da tunanin anya kuwa ta yaya mai doki zai koma kuturi wato dai kenan yaya mai uwa a gindin murhu zai ci tuwonsa gaya misalin hakan dai su ne titin aikin da ya taso daga abuja zuwa kaduna da kuma ya dangana zuwa nan kano da ke ci gaba da jan jiki bayan shekaru hudu da kuma yadda ta tabbata cewar babu wani yunkuri da aka yi domin dai aikin madatsar ruwa ta mambila a jihar taraba sabanin furucin ministan wuta na lokacin babatunde raji fashola da ya ce an cika so mafi yawa na kammala wancan aiki wanda daga bisani sabon ministan wutar lantarkin Sale Mamman ya ce ko da sharar wajen ba a yi ba bari ma dai a yi batun cin wani kaso na kammala aikin to amma daga baya da aikin layin dogo da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kaddamar a da ta gabata wanda ya taso daga Kano zuwa Maradi a jamhuriyar Nijar aiki ne da masana harkokin tattalin arziki suka yi ittifakin cewar matakar da ya kammala zai taimaka ainihin wajen bunƙasar tattalin arzikin yankunan arewacin ƙasar nan da ita kanta jamhuriyar Nijar da ma kasashen da ke makwabtaka da ita. Sharif Ashir Nastura ya ce wajibi ne ya ba wani yunkuri na gwamnatin tarayyar musamman idan gwamnatin kasar Nijar ɗin ta ɗora daga inda aikin layin dogon ya tsaya. abu ne mai kyau kuma son samu kamata a ce ita gwamnatin Nijar bayan wannan sai ta ɗauki jirgin ƙasan tun daga nan maraɗi ta kai sha zuwa yamai in ya so kuma daga nan a ga da zai je Algeria tun da dama shekara da shekaru muke kira ga a zo a yi wannan titi da zai dawo da shi mutumin arewa kan tafarkin da aka san shi da shi tun bature bai zo ba dama kasuwancinmu da cinikayyarmu da mutanen north africa aka san mu muke yin kasuwancinmu ba mu san wa'annan mutanen da aka zo aka haɗa mu da su a matsayin ƙasa ba mutanen inyamurai da wasu da sauransu da waye da waye so da haka wannan abu ne mai kyau kuma muna goyon baya muna fatan ba za a yi mana shi na kawai a lasa mutane zama a baka ba yadda wannan gwamnatin ta saba domin kaga yau ina zancen da take na maganar madatsar ruwa ta mambila yau shekara biyar suna zancen nan ko bulo guda ɗaya ba su kai gurin ba har yanzu zance ake gurin a wannan shekarar ma kwata-kwata ba komai a maganar bajet din bayan an yadda cewar da shi wannan harkar mambila da harkar eh, sakan niger bridge da maganar red line lagos to an ce a sa su a cikin sovereign national wealth financing wannan programs din amma da tashi a budget sai aka sa wancan guda biyun aka cire shi wannan na na mambila sannan kalli kamar titin nan na kano zuwa kaduna rigimar da aka yi kafin a zo a yi shi sannan kalli tashar ruwa ta baro a jihar Niger. Ita wannan gwamnatin duk abin ta duk za ta yi akan a arewacin Najeriya saboda mutan arewan su shugabannin da aka zaba ba al'umma ce a gaban su ba. Shi yasa ba sa tsayawa su tabbatar da an yi wa mutumin arewa ayyukan da ya kamata a yi masa da mutanen kudu raba sun taso sun fara faɗa akan abun sai a tsaye da shi muna fatan wannan abun Allah ya ba su ikon tabbatar da shi ya yiwu da shi da wannan maganar gas pipeline da ake sakuwa daga can ta jihar Kaduna ya zo ya shiga jihar kano katsina din ya fita wannan ma abu ne mai kyau an yi su za su samar da karfin tattalin arziki za a samu wutar lantarki da kamfanuka za su yi amfani da ita a samu sauƙin masana'antu sannan shi kuma wannan zai taimaka mana wajen rage wannan rashin tsaro da maganar ɗaukar kayayyaki da kasuwanci da rago ƙasashen da suke kusa da mu wannan daidai ne kuma muna fatan allah ya sa wannan abuwa su tabbata Sharif Ashir Nastura kenan shugaban gamayyar kungiyoyin fafutukar arewacin Najeriya. To a wannan akwai 'yan kasuwa irin su Nura Kabir lulu da ke ganin cewar matakar dai ana fatan kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu a wancan aiki. To fa sai gwamnatin tarayya ta yi la'akari da waɗansu matsaloli da ke zaman al'ada a harkokin jiragen ƙasa a Najeriya. dole sai gwamnati ta duba halin da ake ciki na charges din da ake yi a bangaren railway na Najeriya ba da kuma saboda a duk faɗin duniya transportation a jirgin ƙasa ya fi a mota sau banda a Najeriya misali abin da yake faruwa shine charges din da ake yi a railway ya yi tsada tsadar ma wadda ta kori duka 'yan kasuwa lokacin da aka ce jirgi ya dawo daga kano zuwa lagos ko kuma daga lagos zuwa kano zai rinka dauko ni matafi ne kuma ina yin kasuwanci na tsakanin kano zuwa lagos kuma ina dora kaya bus a mota da jirgin kasa to amma lokacin da aka dawo cewa jirgin kasa ya dawo najeriya za a rinka daukar jirgi daga kano zuwa lagos daga lagos zuwa kano duka 'yan kasuwa mun yi marhabin da wannan abu kuma mun dinguma mun tafi da karfin mu domin muna ganin ganin cewa hanya ta zo da kayan za su zo ba haɗari ba wasu matsaloli na hanya sannan kuma za a samu sauki amma karshe tsananin charges ɗin da ake yi sai da ya kori kowa a wannan lokacin mu 'yan kasuwa da muke a bangaren sabon gari da kwari tun sama da mutum ɗari biyu wanda muke kai kayan mu railway amma yau ba mutum ɗaya da yake kai kuma tsada ce ta kore mu domin mota ta fi duk dila ɗaya ta kai kilo ɗari uku da hamsin abinda na biya mata a mota zuwa kano dubu uku da ɗari biyar wanda a lissafi idan ka lissafa akan naira talatin talatin masu ɗari da hamsin zai baka wajen wajen naira dubu goma sha biyu da wani abu duk kwaya daya kaga ya zama jirgin kasa ya ninka mota so hudu kenan mota ta ninka jirgin kasa so hudu wannan shine abin da yan kasuwa su maraba da shi kuma ita ma railway za su samu kuɗin shiga sannan kuma kowane mai ɗauko kaya zai yi burin ya kai kayansa. Nura Kabir Abbalulu wani matashin ɗan kasuwa nan Kano kanan da ake ci gaba da samun cece kuce tun bayan da gwamnatin ta yi kirarin sayar da kadurri da ba su amfana wa jihar komai da masu hamayya ke kallon hakan a matsayin wani yunkuri na cefanar da jihar ibrahim soja kantin kwari shine shugaban kungiyar 'yan midiya maso masoya ganduje wajen raya kano ba ruguza ta ba a wata ziyara da suka kai ga shugaban algon lamin sani mun jiyo yana sukan lamirin masu wancan tunani duk inda mai girma gwamna aka ce a ruguje don a sabunta wannan waje musamman kasuwanninmu uwa uba masallacin idi duk wanda ya ga masallacin idi ya san ya canja idan ka dubi daula hotel in ka dubi turayen duk mai girma gamna ba san zuciyarsa ba ce ta ɗauko plan ɗin aikace-aikacen nan a'a tsofaffin gwamnoni na soja dama sun yi wannan plan ɗin a jihar kano domin a sabunta kano allah da ikonsa duk gwamnonin da aka yi babu wanda allah ya ankarar ya tuna masa ya ɗauko wannan plan domin kano ta canja kamar mai girma dr abdullahi umar ganduje duk da dai mun ji wa'ansu masu baki da kunu suna cewa wai idan sun dawo sun samu dama duk girman gini za su ruguza shi to mai girma algon dan jihar Kano ne kai wanda duk duniya in aka ce Lamin Sani an san ka wannan aiki namu muke son ka karfafa mana kwarin gwiwa kuma al'ummar jihar Kano gaba ɗayansu inda aikace aikacen nan ya shiga ya fita musamman gidan Zaka, tsohon gidan rediyo na tukuntawa duka sun ce sun ci alwashi to ga sakon jihar Kano ga sakon yan kasuwa sun ce in mun zo gabanka a matsayinka na wakilin mai girma gamna amintacce wanda zaka share wa mutane hawaye domin a ci gaba da an giza manufofin gwamna sun ce mu gaya ma yan kasuwar jihar Kano duk inda aka shiga aka kawo ci gaban wannan aikace-aikace sun ce ba sa tare da yan kungiya ba sa tare da yan kwankwasiya Bayan kammala jawabin Ibrahim Soja Kantin Kwari da ke matsayin shugaban kungiyar 'yan midiya masoya ganduje wajen raya Kano ba ruguza ta ba. Shi ma rabin Lamin Sani shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa mai barin gado ya yi tsokaci kan wacce magana. duk wanda ya zo zai maka magana in ka tambaye shi je ya duba analysis daga shekara goma zuwa yanzu a matsayin jihar kano ita daula hotel din nan me ta kawo ki sani ba baka san wahalar da take kan gwamnati ba baka sanya gwamnati take iya maganin matsalolin ta ba kuma wannan asad da yake nan ba ɗauke filin daula za a yi daga kano a kai shi wata kasar ba filin daula da daula hotel da duk wani waje da ake yin wani abu yana nan dai a cikin jihar kano amma lokaci ya wuce da za a dinga barin abubuwan da ba su da amfani ba su da economic value a cikin al'umma idan ka ɗauka ɗauka yanzu gini za a yi a wajen dole mai sai da siminti zai ciniki wanda watakila da ba sai da wannan ba zai yi ba lebura zai yi aiki zai samu kuɗi yan kwangila za su yi aiki za su samu kuɗi abin da ake yayi a duniya shine mutum ya dinga tunanin ya za a yi a girgir wani abu da mutane za su motsa koyaya domin a samu ci gaba idan ka tsaye da mutum yanzu ka ce masa tirayen a da sanda tana kamfani da kuɗin ma'aikata da ake biya da ita abin da take generating riba ake ci ko asara ake bai sani ba kuma duk wanda ya je yana ma kuka in ka ce ba da sunansa za a bayi shago a ciki daga ranar ya daina magana kaga abu ne ake yi kawai na hassada ina cewa akai an dawo da gidan Dr. Abdullahi Umar Gandu da fasinal gidansa ya karbi daula gina gida sai kai kwamfulan shi ma wannan idan da kara a irin abin da mutumin nan yawa jihar Kano da irin ɗawainiyar da yake yi dan ya amfani wani abu a Kano ya kamata a yi magana rabin Lamin Sani, shugaban ƙaramar hukumar Nasarawa mai barin gado, Wannan ta bai wa matashi Umar Jalo damar zuwa da ɗorawa da kiran kanawa da su hanzarta wajen sabunta rajistar su a jami'ar APC tare da kiran Inuwa Ibrahim Waya da shi ma yabi sahun gwamna Abdullahi Ganduje wajen yin tasa rajistar domin akwai kyakkyawan fatan da suke masa a uku. Muke nuna ma talakawan jihar Kano cewa wannan ayyuka da mai girma gwamna ya yi Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya mana gadoji ya mana ayyuka wanda ya bozo ya bunƙasa ilimi sannan ya yi ilimi kyauta free education khalid a gaya mana ayyuka ai ba na tunanin a ta jam'iyya a jihar kano da su ta yi mulki wanda za ka kwamfiyarin dinta da wannan jam'iyyar ta mai girma gwamna in gadoji ne muka yi gadoji ne muka yi ka duba in ilimi ne mu mun kaddamar da shi ilimi kyauta kuma dole to a daidai wannan gaba muke kira ga mai girma ino ibrahim waya ya zo wa'annan ayyuka da mai girma gwamna ya yi wajibi ne talakawan jihar kano suna kiraye-kiraye a kan cewa in Allah ya yadda ya amsa kiransu shi ne zai zo ya dora kan ayyukan da mai girma gwamna ya bari ya nuna maka sha'awar cewa yana da sha'awar shiga jam'iyyar APC to ai Khalid wannan da muryar talaka muke magana kuma talakawan jihar Kano su suke kiraye-kiraye Ibrahim waya ya zo ya amsa kiransu kana iya gaya wa al'umma Kano wata nagarta kwaya ɗaya misali da za iya cewa ya fita zakka ne yasa kake ganin akwai buƙatar ya shigo a tafiya tare da shi mai girma Ino Ibrahim waya yana da qualities ɗin da duk ayyukan da mai girma gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai zo ya ɗora a kai. Matashi Umar Jalo. Shi ma Abdulhadi Awilo yayin sabunta nasa katin na jami'ar APC a ɗorayi yankin ƙaramar hukumar Gwale mun jiyo yana kira ga sauran mabiya da su gaggauta yin tasa rajistar. Ina fatan duka 'yan jam'iyyar apc da masu goyon baya da waɗanda ba su da shi da waɗanda suke da shi su zo su sabunta katin su na jami'ar apc domin kamar yadda mai girma janar muhammadu buhari ya sabunta nashi mai girma gwamna abdullahi umar gandu da ya sabunta nashi abdullahi abad dan sarki jikan sarki shugaban jam'iyya na kano sai ya sabunta nashi ya sa na tafko iyali na da jama'a ta gaba daya suka zo kowa dan ya zo ya sabunta nashi domin ina gargadan mutane da wannan katin yana da mahimmanci a matsayinka na dan jam'iya ya kamata ka zo ka yi wannan kati ka tabbatar da kai cikakken dan jam'iyya ne muna umartar al'ummar jihar kano da su zo su yi wannan kati domin jam'iyyar apc mu ta ƙara inganci a jihar kano da ƙasa ma baki daya abdulhadi dalhata awilo na alasan adodoguwa honorable yahaya adamu garin ali shine babban daraktan karkara salamu alaikum shi ma mun jiwa yana kira madadin jagororin siyasar yankin su a karamar hukumar garko kansu tabbatar su ma sun yi fitar dango domin sabunta a rajistar jami'ar apc da mu fito kwanmu da kwarkwatanmu domin sabunta rijistan jam'iyyar APC a ƙaramar hukumar Garko. Ina son yi amfani da wannan dama ɗan uwana sakataren jam'iyya na jihar Kano Honorable Ibrahim Zakar Sarina da ɗan Majalisa jiha Honorable Abba Ibrahim Garko da Chairman Alhaji Mai Gida Adamu Dal da Chairman Mai Jiran Gado Honorable Alhaji Salisu Musa Sarina muna kira ga 'yan jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar Garko ne godiya bisa goyon baya da haɗin haɗin kai da 'yan jam'iyya da al'ummar ƙaramar hukumar garku suke bamu a lokacin zaɓuɓɓuka a wannan gaba nake so na ƙara yin godiya ga mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje saboda sahalewa da i a gyara mana kafin ciri dam wanda yake zama barazana lokacin damuna a wannan ƙaramar hukuma tamu sannan kuma cikin yardar allah a wannan shekara dai muke sa rai za a fara aikin titin kwanan garin ali zuwa garin ali da titin da ya tashi tashi daga garin makaɗi zuwa kasuwar garko da titin da itashi daga kwanar ɓaure zuwa garin dal da kuma titin da itashi daga kwanar garwaji zuwa garin zakarawa a wannan shekara da muke ciki da yardar Allah a sakamakon haka nake ƙara miƙa godiya ta a madadin 'yan uwana rabin Yahaya Adamu Garin Ali ya ta karamar hukumar bici da muka karɓi bakuncin matashi mudassar ta abdullahi wanda ke yabawa da irin rawar da jagororin siyasar su a pdp kwankwasiya ke yi wajen inganta rayuwar al'umma duba da irin namijin kokari da suke wajen samar da matasa aikin yi a gurare daban-daban da ba su tallafin karatu a gurare daban-daban sannan kuma ba a basa a baya ba wajen shigowa gaishe gaishe yin ta'aziyya dubiya da ɗaurin aure da zadantawa a cikin ƙaramin hukumar bici birni da kewayenta waɗanne irin ayyukan yi ko kuma namijin kokari suke yi akwai mutanen da aka samu wa aiki da dama kamar alhaji hanza mai fata wanda ake ce masa mai gona ofa ya samu da matasa aiki bula da alhaji hanza mai fata shi ma haka wa uba alhaji awal muntari shi ma ya samu da matasa aikin yi a cikin karamar hukumar bici misali akwai wani inji ma wanda jiya ma na ji an gaya mun shi a karamar hukumar bici wanda in mutum ya yi accident ake sa masa a jikinsa ake tsotse mai jini a wulin tarihi shi kawo shi a cikin asibitin karamar hukumar bici. To me yasa amma tafiya ta ku bata da farin jini ko magoya baya? A har gobe PDP kwankwasiya karamar hukumar bici kai a ƙasa ma baki ɗaya ma PDP kwankwasiya ake yi. Muna fata Allah ya ba mu nasara mu lashe dukkan zaɓuɓɓukan da za a yi tun daga kan shugaban ƙasa har kan kansila insha allahu. Mudassar Shita Abdullahi bakon kwashe cikin jam'iyyar PDP daga yankin karamar hukumar Bici. Shi kuwa Nasiru Mubi kofar Nasarawa ya ce ya zo ne domin yin fatan alkhairi ga zababbin shugabannin ƙananan hukumomi da suka karɓi shaidar cin zaɓe da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Kano kan sayak ta yi musu ajiya talata musamman shugaban ƙaramar hukumar kunci. Mai jiran gado Honorable Aminu Idi Shawaki da ya ce nagartarsa ce ta kai shi ga wannan mataki. Honorable Aminu Idi Shuwaki jarumi ne zakakuri ne wanda aka san shi akan aiki ina ka je aiki ina ka dawo aiki mutum ne wanda yake kauna al'umma mu jajirtacce Honorable Aminu Idi Shuwaki muna taya ka fatan alkhairi Allah ya taya ka ruku wannan al'ummar ne suke farin ciki da karɓar wancan takardar shaidar zama zababban shugaban karamar hukuma ai kowace karamar hukuma ta je ta karɓi wannan certificate ɗinta to kaga kowa yana da magoya baya magoya bayan nan nasa a kowace karamar hukuma dole su yi masa fatan alkhairi da su taya shi farin ciki ciki da wannan karbar wannan satifiket da aka basu magoya bayan nasa na cikin karamar hukumar birni ko kuma na karamar hukumar sa ta kunci ai mutum ne ma'aikaci wanda mu mun san shi tun akan aiki na rema sab da irke saboda haka muke yaba masa a karamar hukumar kunci ubangiji Allah ya sa ya samu tagomashin ma'aikata su taya shi aiki domin shi jarumi ne aiki ya sa a gaba su yan karamar hukumar kila su za su fika sanin wane ne shi maimakon kai ai shi honorable aminu idi shi wake na kowa ne mutum ne fa idan ka gan shi faran-faran da jama'a ya ce yake taimakon al'umma yake karɓan mutane hannu bibbiyu Muhammad Suleimani gama da mai girma gwamna ya masa advisor na mobilization ubangiji Allah ya taya ka riko muna muna maka fatan alkhairi muna farin ciki kai ma Allah ya taya ka riko Nasiru mu bi kofar Nasarawa Tama Wallu Ɗahiru Baba Dambazau daga yankin ƙaramar hukumar dawakin tofa a cikin jami'ar PDP. Shi ma dai bayan mika saƙon bangajiya ga Comrade Amina Abdulsalam Gwarzo da Sanusi Siraje Kwankwaso ya ce zuwan su ta'aziyya na rasuwar hakimin ƙaramar hukumar dawakin tofa al'ummar ƙaramar hukumar sun gwada ƙauna da kuma karamci. ka nuna bako ya fi dan gida domin bakin sun je gaisuwa kuma a wasu wuraren ma an musu abin da ba daɗi. Su Suwaye bakin suwaye yan gidan ku. To ga baki nan Kwamar Aminu Abdulsalam Gwarzo dan takarar mu na mataimakin gwamna ya je dawakin tofa kuma mutanen dawakin tofa sun fito sun yaba sun yi godiya matuka wasu kuma da suka je gaisuwa duk da garin su ne to amma sun samu abubuwa na rashin jin daɗi. A wannan zan yi amfani da dama kuma in tuna wa mai girma dan takararmu na mataimakin gwamna akwai wata hanya tashi daga kwana tattarawa zuwa ganduje zuwa zangon mata wacce wannan hanya ta fi shekara goma sha biyu ana yin ta har yanzu ba a samu wani karasa ba amma mai girma dubutu gwamna ya ce da yardar Allah in ya shigo 2023 wannan hanya an gama da nan ta. ina di shi kokarin da shi gwamna mai ci yake yi a wannan karamar hukumar ta kuta da wakin to. a mai girma gwamna ba wani kokari da yake a karamar hukumar da wakin to. amma wancan hanyar aiki na an bayar da aikin ta ana ta yi a hanyar nan shekara goma sha biyu kenan tun ana dubuti Allah ya sa har yanzu hanyar nan ba a gama a wannan hanya ai mai girma tsohon sanata kuma jagoran pdp na kano ya mata iya kokari domin ya samar da wata babbar gada akan wannan hanya wacce dalilin wannan gadan ne ma yan yankin suke samu sa tsallaka suna da zumunci amma babu titi a titi bai yi titi ba gaskiya amma da za iya ci a zaki a ku yayi wa mutum tofa abin da ya dace shi wancan garin sa ne kuma ya kase mata abin da ya dace awwalu dahiru baba dan bazauke nan daga yankin karamar hukumar dawakin tofa ba kwankwashe a cikin jam'iyyar pdp Da wannan kuma za mu leƙa yankin ƙaramar hukumar Dala domin ɗaukar kalaman inkari da ke bayyana ta bakin Alasan Gwammaja wanda ke cewar akwai lam'a dangane da araban tallafi da kamar alhassan oba idris ya yi ga matasa ɗari biyar a yanke ƙaramar hukumar tasu ni amma shawara nake bayarwa mutane su gamsu da cewar yanzu al'umma idan su abu ɗaya ke kunnen su abu ɗaya ke dan ka ga baban gida alasan ya kudima ya fito yayi wa al'umma aikin alkhairi ka ce wai kai ma za ka bi bullo wata da kumbiya kumbiya wasu sun zo sun ce an raba kwamfuta ɗari bakwai, wasu sun zo sun ce an rasa ɗari biyar. to ni ina so a ƙaramar hukumar da alama zaɓen nan namu guda goma sha biyu a fito min da mutum ɗai ɗai wanda da aka ba wa kwamfuta ya kamata mutane mu gane cewar lokacin da kuke da dama kuka ki taimakon al'umma lokacin da mai ya zama cewar ɗebu da kanka ake yi riga fa riga suna shugabanni sai dai mu ga mai kyau a aminin sufur gumba alajin baba bare yanzu a ce mutum kana kasa wai ka zo ka ce ka ba da kwamfuta wani ya ce ɗari biyar wani ɗari bakwai abinda nake so ka yi daidai abinda za ka iya baban gida alasan ya kudi ma yau ya tona wa duk ɗan majalisar da ya zama rai a ƙaramar hukumar da ya tona masa asiri domin ya kawo aikin alkhairi da an tattare ku baki. ɗaya in ko ku taɓa yi ba. Matashi Alasan Gwammaja, shugaban ƙungiyar gwamna magajin sanata sanata magajin gwamna daga yankin ƙaramar hukumar Dala. Gabanin mi sallama muna miƙa saƙon ta'aziyya ga ma'abocin wannan shiri Muhammad Awal Wada daraktan gudanarwa a hukumar raya kogunan haɗar da are, daga na da rashin sirikinsa ambasada Abdulkadir Ibrahim da fatan Allah ya gafarta masa ya kuma kyauta na ƙarshen. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. Duka-duka da wannan shirin na kowane gauta ya kammala a madadin dukkanin abokan aiki. Ibrahim Isaac dan uwa Rano Salisu Bafayo Adam Suleiman da Abdullahi Lawan Alhatu. Nasiru Zango ne mashirin shirin Khalid Muhammad Shatima da na gabatar nake cewa a huta lafiya. Daga nan Freedom Radio murya jama'a.